Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gugan naku El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Zantawa kan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a jihohi uku na arewa maso gabas ya gamu da cikas a majalisar dattawa, inda ita kuma tawagar kakakin wakilai tambal ta ci karo da 'yan sanda suka jefa musu hayaƙi mai sa kwalla. Wannan bai rasa nasaba da sauya shekar kakakin daga PDP zuwa APC da babban su feto ya ce hakan tamkar sare da mukamin sa ne. Barista riga cikin dan majalisar ne. Jami'an 'yan sanda babu inda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce su tsige sifika. A yayin da Farfesa Rufai ke cewa adawa ta rufe kofa da gwamnonin PDP, dan majalisar jiha Umaru Barambu daga Gombe ya ce matsalar tsaro ce ta sanya shi sauya sheka. Idan ka dubi yau halin da arewa take ciki musamman arewa maso gabar na tajiracin hankula da kuma irin abubuwan da suke faruwa gwamnati tana gani ta kasa tabuka komi. Yayin da Najeriya ta kasa nasarar tikitin gasar kofin Afirka an rantsar da sabon babban alkali Mahmud bayan kammala aikin mace ta farko kan mukamin Aloma Muktar. Kotun koli ta yi hukuncin rantsar da Sani Ɗanladi a matsayin mukaddashin gwamnan Taraba. nasiru da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu bari mu garzaya zauren mu na tattaunawa. Yau dai zauren zai kammala zamansa a Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don al'umma ta amfana da irin salansu na kawo zaman lafiya cikin al'ummar. Kuma yau za mu ɗora ne daga inda babbar jami'a a hukumar wayar da kan jama'a shiyar Gombe ke ci gaba da bayani. A na sharan da zan ba mata 'yan shine haɗin kai. Ina so mu haɗa kai. in yau mun ce muna son shugaban kasa za mu samu mun gan a liberia na kalli fim din yar liberia sun bani labari mun tattauna da na je ghana na duba dukomi mata ne suka kawo sanadin kwanciyar hankali a liberia mata ne suka sa mace nan ta ci zabe a liberia so matan nigeria za mu yi muyi koyi kuma mu sa mata su ci gaba bambance bambance na addini na kabilanci na menene ba zai kai mu ko ina ba gaskiya muna son gyara kuma mata su ji daɗin rayuwa sai da mace yar uwarmu shine za mu zaba su yi mana shugabanci don mace in tana shugabanci ba za ta taba barin kasanta a yaki ba ta san zafin aihuwa namiji kam yana da ego wato son a ci shi namiji ne ba zai so ya kaskantar da kanshi ba amma mace ba haka ba za ta yaba da hakuri don a yi zaman lafiya kada kashe mata 'ya'ya kar ta zama gwamnati na gode a to mama Ah, abin ya zo ma daidai don saboda yanzu kina ah, wato wani matsayi wanda yake kuna tattaunawa kan al'amuran da ya shafi najeriya to kin ji dai irin wasu abubuwan da aka gabatar mai yiwuwa ma ah, allah ne ya kawo ki ki yi amfani aka yi amfani da ke ki je ki daɗa gabatar da wannan bukace-bukace da mata a nan jihar Gombe ba ma ko jihar Gombe ba na Najeriya ke da wani shawari zaki ba da farko dai shawarin da zan bayar na fari shine mu mata mu ji tsoron Allah a cikin komai da za mu yi mu rike mutuncin kanmu na mata domin sau da yawa maza sukan ɗauki um, rashin karfinmu da rashin jimre wahala su mika kansu su zama abin da suka zama a zo a lalatar da mu ta wajen ma siyasa ta wajen zaman mu, ta wajen haɗin kanmu na ɗaya kenan na biyu da kai maganan zancen a tattaunawa da muke yi a wannan taro ta ƙasa, duk abubuwan da muka tattauna nan duk an tabo su ina so in gaya maka cewa mun gama tattaunawa an rubuta rahoto saura kawai mu mika rahoto abin da zan roƙa shine shi shugaban kafa ya yi amfani da tattaunawa da abubuwa da ya shafi rayuwar kafan nan tun ba ga mu mata ba ya cika alkawari dalili ya yi alkawari akan zai ba da kashi talatin da biyar a bisa dari wa mata domin goyon baya da suke yi da kuma a inganta rayuwarsu mu a jihar gombe tukuna ba mu gani a kasa ba matan gombe ba a ba mu 35% ba kuma mun jefa masa kuriya saboda haka ya kamata idan an yi alkawali a cika. ta kwalli kwalli kwalli ɗaya ne ina so mu mata da dukan maza idan mutum ya yi abu mai kyau mu mara masa baya don kwambo ya yi rawan gani ya inganta rayuwar jama'a ya gyara mana kasa yana kai mu goyi bayansa mu jefa masa ƙuryu domin ya karasa aikin da ya fara mu daina son zuciya na neman kuɗi na tsaron mutum komai yake yi don baya magana baya zage-zage baya babbatu mu zo mu ki jefa kuriya mu yi komai don tsoron allah don ranar gobe kiyama na ƙarshe wanda zan yi kira shine malaman addinai da krista da musulmi su koma ga allah su dinga gaya ma mutane gaskiya domin mutane sun fi yadda da malaman addinai mu mata mu hada kai kar mu yadda maza su cuce mu 'yan jarida kar ku dinga faɗin abin da zai kawo rashin zaman lafiya ga jama'a ku dinga faɗin abin da zai kawo hada kai a sami zaman lafiya domin mu ta ci gaba domin mu samu riban demokradiyya kuma shugaban kasa ya yi abin da zai yi ya dawo mana da 'ya'yanmu na cibok a to mama ta yi bayani kuma ta fede mana biri har wutsiya to kuma ke kin so mu bayanin kan cewar ga irin abubuwan da aka yi wa mata to sai dai har yanzu matan nan ba su samu kashi talatin da biyar cikin ɗari ba wanda yake ake bukata a yi shin yaya wannan ai me za ki ce a kai fahimci bayanin mama ba eh. mama tana magana a federal level amma na mu a gombe mun yi fiye da talatin ma muna arba'in gwamna ya gama mana komi saboda in aka fara yanzu da a zamanin da da ake yayin gwamnati a mata a cikin kwamishinoni sai ka dirje sai ka zo ma wannan ta gombe south india da dai su ne dai ake dan shakka shakkan sai ka tsinci mace kwamishina guda ɗaya a cikin kwamishinoni goma sha aka yi dai aka diri aka zo aka samu biyu to shi wannan mai tafiya da mata da ya tashi wub ɗaya kawai sai ya ɗebo uku ya maka yanzu akalla za mu bugi kirji kwamishinoni muna nan biyar da mu ake damawa ake komi aka zo darektoci akwai a cikin permanent secretaries wanda ma ba su kai cancanta a ba su a confirming insu ba ya ce a yi upgrading insu saboda dai ya ga dai ya tafi gwamnatin shi da mata to mu kan dai a jihar gombe ba 35 ba 40 ma ko 50 ya mana mu mata kan a gombe ba abunda da za mu ce wa gwamna ibrahim hassan dan kumbo amma mama tana magana federal kuma muna fata ai koyi da shi har shi shugaban kasan ma ai bai fi karfin koyi ba tunda gombe dai koyaushe a cikin 36 state din shine exemplary state na samun wani ci gaba na rayuwar ba ma mata ba na dan adam so far so good alhamdulillah to saboda haka wannan mama tana kira kuma muwa muna kira muna sake roƙo federal government su yi koyi da shi gwamna ibrahim hassan dan kumba abin da ya yi a state din nan a kai shi federal shi ma goodluck ya koyi ya implementing in shi a sama to me yake so ko kuma kike gaya wa matan jihar gombe ga dai cewar gashi sun samu wannan ci gaba an inganta rayuwarsu don su tabbatar da cewar abubuwan nan da aka yi musu a wato sun yi shi wajen inganta rayuwarsu da ma al'umman jihar gombe eto eh magana dai kullum guda ɗaya ne kamar ringinton na mtn mu kullum karɓa muke yi tun da wannan gwamnatin ya zo rana ɗaya ne ran da za mu biya mu. kuma ni in allah yadda ina mai alfahari ina kuma buga na ko ka fara bin nayi in dai matan gombe ne da na sani birni da ƙauye mun ɗinka mun haɗa mun ɗaure lokaci kawai muke jira mu miƙa kuma ina daɗa kira da su wannan alkawarin da muka yi ya zauna sai kuma addu'a don duk abin nan da muke benefitin zaman lafiya ne ya kawo addu'a kowane iri ne mace in kika sani ki yi don taimakawa wannan jiha don taimakawa wannan gwamnati mu samu zaman lafiya mu samu kuma mu ci wa burin mu abun da muka sa a gaba madalla nan kuma muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa a dangane da abubuwan da yake ba ma mata ba ma dukkan al'amuran da yake zai inganta rayuwan maza da mata gaba da mun yi muna da wannan taimakawa ta hanyar ba da shawarwari da yin tsokaci musamman ma ga shi abokin aikina al'amin muhammad don ce muka na gode kwarai da gaske thank you very much To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Allah, da To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Almadani daga garin Kaduna da kuma Fasto J. Abba daga jihar Bauchi wanda zai gabatar mana da kashi na biyu na jawabinsa. Da farko dai ga Sheikh Almadani. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi Zaman lafiya 'yan uwa shi ne jagoran rayuwa kuma shi ne abin da ubangiji ya haifar da al'umma a kai zai ya haɗa su zama al'umma ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya a alkur'ani yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ce al'umma daya wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin ku bauta ne wani wuri ya ware mutane gabaki daya ya ce musu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku bauta ma Allah ta'ala daya wanda ya halice ku daga rai guda wani wurin ya ware masu imani musulmai kadai ya ce musu innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai yan uwan juna ne ashe idan muka waje baki daya bayan Allah da wanda Allah ya so shi da rahama ya yi shi yana musulmi da wanda Allah karkashin hikimarsa da ganin damansa da kulawarsa ya yi shi ba musulmi ba duk ya kamata su gane ashe manufar su guda ne wajen manufar rayuwa idan aka ce babu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu shakka za a yi asara ta rashin addini da kuma rashin kulawa da juna domin idan babu zaman lafiya addinin musulunci baya tafiya sallah ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya dangantaka ta makwabtaka ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya auratayya ba a samu da sai ana zaman lafiya haihuwa kyakkyawa ba ta samuwa sai ana zaman lafiya gabaki ɗaya addinin bai samun gudana kamar yadda ya kamata sai ana zaman lafiya ƙari da ƙarau akan haka idan muka lura mu 'yan arewacin najeriya duk mafi yawan abubuwan mu ya riga ya rushe ba wani abu ya kawo ba rashin zaman lafiya ne yau idan muka lura mu arewacin najeriya hatta lemon da za mu sha ko na rake ko na kwalba ko lemo na tsami ko na zaki sai ka samu ba arewa ake yin shi ba da ku idan ba manta ba kano cibiya ta ta 'yan kasuwa idan ban manta ba mai duk da cibiya ta 'yan kasuwa idan ban manta ba duka cibiya ta 'yan kasuwa yau ga shiga baki ɗaya komai ya mutu al'umma sai zama su yi ƙarƙashin gada babu karatun kirki babu abin da za mu iya yi ya kamata 'yan uwa mu tsaya mu wa kawunan mu faɗa da mu musulmai da kirista bala'i idan ya sauko daga wajen Allah baya ware kirista baya ware musulmi yau idan ka tare mai sai da alewa da za ka duba alewan nan idan ka duba suka samu yin ta ake ko dai a kudanci ko a yammaci duk abin da ka samu a Najeriya yau babu wani abu da arewa da ake samu bayin Allah idan ma shiri ne aka yi a haka wasu don su karya arewacin Najeriya su gane ubangiji ba zai kyale su ba ashe ni da ya kamata mu zo masu hankali mu zauna wuri daya kan teburi daya don mu gaya ma junan mu gaskiya ka duba dukan kamfanonin da ke banfai a Kano dubi masaka da ke jihar kaduna dubi manya-manyan wurin ajiyar sto da ke zaria dubi wurare daban-daban da ke hanya in ki kama daga nan hallu koro inda jirgi ke tsayawa ya fakin ya aje kayayyaki yau duk wannan da ke baka labari sai dai labari sai tarihi babu daya ba ma jirgin da ke kawo kayan bana ta dama a zai masauki yau duk wannan wurin sun koma wurin kwanan tsera wurin kwanan kannuka an kai shi an rufe wani wurin madiya mutu bayan allah mun taɓa zama mai tunani Allah muke roƙo ya ba mu ikon jajircewa ya ba mu ikon gane daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma fasto abba ya ce da rashin zaman lafiya da ci baya dan juma ne da dan jummai assalamu alaikum yan uwa arewacin najeriya mun sanya a cikin maganar Allah babu inda aka ce a yi fada Allah yana kyamar mai zubar da jini Allah zai hukunta masu zubar da jini idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba sai da zaman lafiya na gaskiya yaya kake zaman ka da dan uwanka yaya kake zaman ka da wannan ba addinin ku ba yaya kake zama da wanda addinin ku daya ku bai da arewa ta lalace hannun jari da sauransu duka ana ɗiba ana kaiwa kudu jahannama tana jiran dukkan waɗanda suna kisa da makami wannan Allah ne da kansa ya faɗa ba faso J Abba ne ya faɗa ba shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki a kudancin Najeriya Ko ni ana yi arzikin ya koma kudu kwanciyar hankali ya koma kudu me in mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba kamfanonin mu sun mutu bai kamata muna faɗa ba zaman lafiya musamman kamar jigun da fulani waɗanda an san su da zama ɗaya waje ɗaya amma yanzu zamanin da na zuwa tan. rashin zaman lafiya ya kawo matsala a cikin wayannan kabilu musamman kamar jigun da fulani makiyaya wanda um, an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa musamman idan na dawo bangaren da zamaninmu na yanzu addini yana da ƙarfi mun sani tsakanin Kirista da musulmi abokan juna ne dukkan mu kuma allah ɗaya ne nake bautawa sannan kuma zaman lafiyar mu shine mu kaunaci juna mu yi cuɗanya tare don yanzu idan ka bincika mai sauraro za ka ga cewa kusan duk addinan nan a sarkafe suke wannan dan uwansa akwai musulmi a ciki dan uwansa akwai kirista a ciki duka a cakuɗe suke da babu addinin da ya ce a tashin hankali babu addinin da ya ce a zubar da jini babu addinin da ya ce a yi zama na gaba dukkan mu nan muna zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya adam wanda Allah da kansa ne ya subanta ka'ilan nan kuma daga baya ya kawo masa matarsa hawawu wanda littafin sarki ya bayyana mana to wannan ya nuna mana da cewa dukkanmu a cikin zuriyar nan Adamu da hawau muka bayyana muka zo duniya sa'ilin nan kuma dukkanmu ya nuna uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ta wajen Adamu da hawau ina kira musamman manyan-manyan 'yan arewa ina roƙo da ba da shawara a gare su ta haɗa kai domin mu iya gano da matsalolin da ke fuskanta na rashin aikin yaranmu da kuma rashin sanoyi da kuma rashin wasu abubuwa don ci gaba cikin arewacin Najeriya. mu san yadda za mu yi idan an umarce ka da kai abu mai kyau kai ka riga ka sani idan an umarce ka da kai abu mara kyau ka riga ka sani za ka iya gaya mutum kada ka ji sa ka ce ubangiji Allah ya hana haramu ne mu aikata abin da Allah baya so menene nake nufi a nan abin da zai kawo damuwa a cikin gari abin da zai kawo damuwa a cikin anguwa abin da zai kawo damuwa a cikin kasa ni mai magana wato J Abba daga Bauchi ubangiji ya bishe mu direct from Washington Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.